the formation of a task force. That task force, once we form it, it shall be like a patrol. I mean, to be conducted between the nations of the Gulf of Guinea, across the entire Gulf of Guinea. babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya kenan riya admiral sa'idu garba ke karin bayani dangane da cika wani muradin tarayyar afirka na kafa wata rundunar sojojin ruwan haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa don aikin tabbatar da tsaro a yankin gabar tekun gini ita dai wannan rundunar haɗin gwiwa na sojojin ruwa za ta ke sintiri tsakanin ƙasashen da ke gabar tekun gini sannan ake musayar bayanan tsaro farmakin rubdugu irin na haɗin gwiwa duka don yakar duk wani nau'in ta'addanci a cikin yankin tekun gini riya admiral sa'idu garba ya ce ko da yake a cikin watanni uku zuwa shida da suka gabata an dan sami matsalar ta'addanci a ruwan cote d'ivoire da kamaru amma babu wani abu makamancin haka da ya faru a ruwan najeriya to amma duk da haka su sojojin ruwa na ganin larurar da ta shafi ƙasa ɗaya tamkar ta shafi sauran ne a irin salon maganan nan da 'yan magana ke cewar abin da ya taba hanci idanu ruwa shi ka yi a don haka wannan hoɓɓasa lalle zai tsere ya kuma samar da tsaro a tekun gini daga bisani na tambayi babban hafsan shin kowace ƙasa ce za ta ɗauɗauniyar wannan runduna to idan aka soma din tun da dama african union ne suka ba da instructions din a soma kowa zai kawo kuɗi daidai gwargwado a biya into coffers din african union gunda za a rarraba gunda ake bukata amma kuma kar ka manta cewa kowa fa da jirgin sa zai zo saboda haka duk mai zuwa da jirgin sa zai kula da jirgin sa wasu abubuwa da za a sa a ciki wannan suna iya zuwa daga african union din amma generally dai kowa zai kula da kansa ba najeriya ne kawai za mu kwaso kuɗi mu ita ta raba mutane ko kuma mu kawo namu asset mu ba su ba a'a abin na haɗin kai ne kowa zai kawo abin da zai iya ya sa amma kuma mu mun san cewa mu ne ke da karfin Gulf of Guinea Riya Admiral Sa'idu Garba to ko me tasirin wagar runduna wurin samar da tsaron Farfesa Muhammad Tukur Baba ya yi tsokaci. Tasirinsa dai na ɗaya Malam Hassan to kaga akwai abubuwa da yawa na mutane da yawa ba su san yana faruwa ba. Kaga kaman wajen tsaron ƙasa, kaman wajen 'yan fashin ki na cikin ruwa da yake damun Afirka. Kaga kaman ita Gulf of Guinea, gibin ruwa da ya kama Afirka ta yamma har zuwa Afirka ta tsakiya. Akwai matsala sosai na 'yan fashi na cikin ruwa. In sojoji da abin nan na Afirka haka gaba ɗaya suka haɗa kai shine za a samu tasiri kamar dai yaƙi ne da ta'addanci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.